bismillahir rahmanir rahim wanda yace assalamu alaikum malam sallar shafi'i da wutiri shin karatun a fili ko kuma surranta shi ake sallolin dare karatunsu a fili ake yi in ba shari'a ce ta zo ta ce a ɓoye ba kamar ɗayan magariba da kuma bin isha amma ga mafi yawa sallolin dare a bayyana ke karatunsu na rana kuma asali a ya ɓoye in ba shari'a ta ce a bayyana ba kamar sallar idi da sallar juma'a da kusufi shamsu shi kowane lokaci to in shari'a ce take cewa a bayyana abu ko a ɓoye shi da aka asali sallolin dare duka a bayyana ake yin su wanda ce na kasance na manyanta wani lokacin jikina zai mun nauyi na kasa fitowa masallaci ko masallacin yana kusa da gidana a wasu lokutan zan ji ana sallah na kasa bin su to da raji an ce ba zai yi ba ka bi jam'i kana gida ba shi yasa nake jinkitawa sai sun gama sannan na fito yadda kace jiki yi nauyi shekaru sun tafi dama an san dole wata za a samu irin wannan yanayi abinda za a yi kullun sai Allah wata ran za ka ji in dai ba ɗan ne yake danne ka wannan sai ka fi karfin sa ka dinga fitowa amma ta za ka tayi jikinka ba daɗi ko da nauyi ko kana jin jiri ko wani abu wannan sai kai sallaka a gida amma kada ka mai da shi al'ada kuma kai zaman ka a gida ka dinga daurewa kana fitowa masallacin kana yin sallah kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama bai da lafiya amma ka aka ɗauko shi akan kafadar mutum biyu Abbas da Aliyu ya kama kafadar su wannan ya kama nan barin wanda ya kama nan barin suka ratayo shi haka suka kashi masallaci yayi sallah wannan shine yanke uzurin kowa cewa da dai sallar nan tana da sauki da mun ganta akan annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da yake ciki in ma ba zai iya a tsaye ba sai ya a zaune in ba zai iya a zaune ba ya ce ka yi a kwance ka dai yi sallar ta ma in ka samu irin wannan yanayi wasu lokuta jikinka ya nauyi yadda za ka fito ka abin nan to in kai sallah a gida a wasu lokutan irin wannan ba komai amma dai a daure a dinga zuwa jam'i shi ya kamata Mace mutum ne yawa yi gari da janaba saboda tsananin sanyi sai ya taimama to kuma sai ya manta ya ci gaba da sallolinsa har sai da wata asubar ta zo ya tuna malamin matsalin sallolin da ya yi abin da ya kamata da an samu ruwa a wanka kamar yadda ya faru ga wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ana sallah kana gefe yace asabatni janaba walama ma yace alayka bis ya fa innahu yakfika je ka ka nemi guri mai tsafta kai taimama ya ishe ka haka aka yi ta aka yi ta tafiya aka ta tafiya sai da aka samu ruwa sai manzo Allah ya ce ina mutumin nan ya ce gane ce to je ka kai wanka so da ka mutukar mutum ya samu ya samu ruwa sai ya wanka so da ka a lokacin tunda ka ce mantawa kai baka tuna ba sai wannan lokaci ba za a ce karama waɗannan salloli ba abinda za ka kawai daga lokacin da ka tuno sai kai wanka sai kuma ka ci gaba da yin sallah tunda taimamar ta isa ai sallah da ita akwai wasu kalamai da suke yawo a social media masu da cewa kayi wa maganar sarki raddi shin malam da gaske ne ayo malami dan yayi raddi wani samun abu ne idan mutum yana da janaba har lokacin sallah asuba ya same shi ko ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba zai alwala ya sallah taimama zai sallah in ya sami abin nan sai ya gyara abin da ya faru wani magana ce ta doka akan aure to tunda an faɗe ta kaga kuma za a tambayi malami dole ka faɗi mai ka sani abin da ya kamata dai mun yi magana da su cewa su kawo min dokar in karanta ta tukunan game a ciki ita dai doka bai kamata yadda aka siffanta ta haka ba za ta taɓa zama doka kuma ta zama alheri ba tunda mu da muke zaune da talakawa muke cikin su mun san me yake faruwa to shine abin da yake faruwa to Allah ya samu dace a ni ce na yi amfani da maganin daidaita haihuwa wato family planning matsalar da nake fama da ita shine duk ƙarshen wata ina yin jinin haila amma a madadin kwana hudu ko biyar sai na saba yanzu na kan yi kwana goma wani lokacin ma sha biyar shin malam ya zan yi yayin da zaki ke kika jawo kanki saboda ke kika je kika shaye-shaye waɗannan shaye-shaye dama canza ɗabi'ar halitta suke so da so ake sai an hana ɗan adam ya zauna a jikinki da ƙarfi da yaji to kun ga dole ku ɗabi'a jiki ta canza in ɗabi'a jiki ta canza dole al'ada ta canza kisa duk matan da ga suna tambayoyi akan irin wannan rikicewa al'ada abin da ya jawo shaye-shayen kasa ɗau ciki shaye-shayen kasa haihu kuma ka tambaye ta a wajen baba ku ku nawa ne ta ce ba su tara ne ko su goma kuma baba ta ta tafi ta kwari so da ka shi haihuwa tsari ne tsari ne dan adam ko bai taba zama matsala ba a duniya in an ba shi tarbiyya da ilimi ina faɗa kullum shana maguzawa ne domin a cikin miliyan dubu da kusan ɗari biyun nan musulmi su fi miliyan ɗari biyu ba kusan miliyan dubun nan maguzawa ne amma sun ta kai yanzu mafi yawa abin da ke hannun su suka yi mafi yawa abin da muke amfani da shi a cikin gidajen su suka yi wayoyin hannunmu mafi yawa duk nasu ne duk su suka yi kowa akwai lokacin da shugaban cana ya taba cewa yana alfahari da wuya a samu gida a duniya da babu abin da su suka kera shi wani gida a faɗin duniya da wuya a same shi ba a samu abu ɗaya daga cin abin da suka kera ba ka kalli fitilar kwai ka kalli batiri ka kalli risho ka kalli allura ka kalli reza ka kalli waye duk su muke turawa fa dukiyar nan da muke nema duk cana muke tura ta kuma yawan nasu bai zama matsala ba saboda sun yi karatu sun yi tsari Indiya sun fi miliyan dubu kuma a cikin miliyan dubun nan kusan duk maguzawa ne musulmi ba su fi miliyan 200 ba su ma amma sun yi tsari suka rufe kofa suka yi ta karatu yanzu duk da yawan nan nasu da muke gani da talaucin nan da wahala in mutum bai da lafiya sai a ce a kai shi indiya Harkar kwamfuta da software a duniya su ne na ɗaya harkar sun shiga harkar magani da harkar likita kowa sai ce tafi indiya masu bin su na yawa a duniya dan adam ita ce amurka sun kusan miliyan 400 amurka da suke cewa mu mu rage su ne na uku in ka duba a cikin map amma wannan bai ce su rage yawa ba suna da arziki in ka ɗauko ƙasashe goma masu yawa a duniya najeriya tana ciki akwai brazil akwai japan suna nan duk yawan mutum ba matsala ba ne domin da yawan mutum matsala ne da sai a ce ƙasa da tafi yawa ita tafi talauci amma an ka ɗauko ƙasashen da suka fi talauci to mafi ƙarancin mutane ne ko ba za ka ji an ce mafi arzikinta kuma ita ce mafi talauci ba ashe ɗan adam arziki ne amma da sharaɗi uku a koya ma tarbiyya a koya ma ilimi a koya ma sana'a in an ce tarbiya ba sai tarbiya addini kaɗai ba kishin ƙasa ma tarbiya ne kakai abin da zaka kashe ƙasa ka ko ka cuce ta ko ka ba kuɗin ƙasa ko kai rubda cika ko kai wasoso ko kai handuma shi ma kishin wannan tarbiya ne don sai an gina mutum akai yake zama haka to wannan shine matsala don haka amma duk da haka Sheikh Albani a cikin Adabu Zifaf ya ce wanda yake so ya dakatar da haihuwa da amincewa mijin da matar suna iya yi ta hanyar da ba za ta saba shari'a ba to wannan shan magani da allura da keta jikin mace a ne mata wani abu a jiki a daure yakan sa al'ada ta canza don al'ada ta canza dole sai an koma asibiti domin jini yakan fito wa mace a hali uku akwai na rashin lafiya akwai na al'ada akwai na haihuwa to kuma kowanne da sa wannan mafi tsawonsa kwana arba'in wannan mafi tsawon sa malamai sun ce kai hawar sha biyar duk da hadisi bai zo ya iyakance shi a sha biyar ba amma suna ga sha biyar shine rabin wata in jini ya wuce rabin wata to ya zama larura sai a nemi magani saboda haka ba za mu ce yanzu al'ada ki sai ki ci gaba in dai jini ya zo kin tabbatar na al'ada ne ko kwana goma zai yi sai ki daina sallah sai ranar da ya dauke ki wanka amma fa ke kika kara masa yawa da wannan abin da kike sha na shaye-shaye an kore ni daga aiki kuma har yanzu ba a biya ni kuɗin sallama ba to me matsala ok addu'a kake nema amma kora ai ba kora mutum daga aiki sai da wani dalili baka faɗi dalilin ba balle mi ma faɗa a kai ko mi ma wa'azi ko mi ma nasiha to addu'a kawai to akan kuɗin ya fito ko akan amai da shi wajen aiki. so da abin biyu ne an kore daga aiki kuma har yanzu ba a biya ni kuɗin sallama ba sai kalmar ta zama biyu an sallame ni daga aiki da bambanci da an kore ni daga aiki kuma sai ce ba bani kuɗin sallama ba kaga ina jin koran nan yana nufin sallama ce to Allah ya fito maka da kuɗin sallamaka amma ka cire kalmar kora to da kalmar kora tana nuna kamar laifi kai in kuma laifi kai kaga kamata ya fara maka nasiha don in ka je wajen wani aiki da irin wannan laifin ma sai an sake korarka sannan yace da wasu bukatu na alheri Allah ya biya masa eh insha Allah to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka kure Allah ya yafe mana shine abdullahi bin shikhir ibn auf ibn ka'ab uh, albasari uh, wannan uh, sahabin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana daga cikin sahabban da ba su da yawan hadisai hadisansa guda shida ne wanda aka ruwaita daga gare shi wanda ya samo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ke cewa a taitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yusalli na zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina sallah wali jaufihi azizun ana jin wani irin sauti a ƙirjinsa ka azizil mirjali kamar sautin da tukunya in aka sa mata ruwa aka ɗora ta akan wuta tana ta farfasa haka aka ji ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ike minal buka'i saboda saboda kuka kuma kukan annabi sallallahu alaihi sallam kuka ne na tsoron Allah wannan wali jaufihi azizun ka azizil mirjali akwai mutanen da ake cewa da su ahalul wajdi ko ahalul tawajud sun kafa hujja da shi amma fa ba daidai ba ne a abin da suke yi na cewar ko kiɗa ake maka in kana ɗan rausayawa saboda daɗin kiɗan kai kuka <laughs> sai ka samu lada <laughs> to kaga wannan wani abu ne wanda yake ya zama amai da addini akwai wasa wanda suke yin kuka saboda tsoron allah girman ubangiji suke halattowa a zuciyarsu sannan kuma da bege na haduwa da ubangiji saboda irin abubuwan da ita na dawa nasa